الأقسام ثلاثة تدوم Mun yi wannan? Ha? Faru yako? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال رحمه الله تعالى في توفة الأطفال أحكام المد آه، وكنتم مدا قال للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن أراد السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمن وإيمانا خذا ولازم إن السكون وصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا للمد أحكام ثلاثة تدور وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء حمز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عرض السكون إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا ولازم الجن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا للمد أحكام ثلاثة تدول مد تنادى وكلته كلته قداء أقي الوجوب مد تلس كايتا مد واجبة والجواز أقيمت تا جائزة واللجود أقيمت تا لازمة واجب إن جاء همز بعد مد في كلمة المد الواجب إذا جمع الحمزة نحرق بدر فتضوءها كلمة آية وذاب متصل يعد ولا إذا تأكد مثل مد الواجب المتصل أولا أكيد الشيء دي أن يأتي الحمز بعد مد مباشرة في كلمة واحدة وأن كان الحمز في وسط الكلمة أو كان في آخرها مثال السرائر السرائر جمع سريره harafai nawa ne a cikin wannan kalma as akwai alifun akwai ko kuma ba za mu kirga da alif da lam ba sai mu ce akwai sinun akwai mai ra'un akwai alifun akwai hamzun akwai kuma ra'un ko wanda wannan aya ce a cikin zuwa fara ko wama a wasu ma'i wa fara ko kaliyan durin insanin yin makulik خلق من ماء دافق يا قسم يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رزقه لقادر يوم الترائب الترائب شمال ثاني هذا أنا جا حرف المتشيني على الألف التاكنة ثم يأتك شرق الثورة المفتوح وما قبلها أو باراتي أو كذا بنت بفتحة ترى وكما قاش هو أفا حمد بعده alhamza ta zo a gaban yanzu wannan alifin din yana da harafi a gaba yana da harafi a baya harafin bayansa kawai wasalinsa za mu kula da shi harafin gabansa kuma nau'in harafin ne wani harafi ne wani wasali ne a bayansa sa wani harafi ne a gabansa eh alhamza harafin gaban za mu kula da wani harafi ne na bayan ko ba harafin ne a gaban ya falyakun kowar harafi kawai abin da yake gaban shi ne wasal ko ba gane ba misali mutum ne yanzu ya tsoro sai aka ce to mu kula sa mata ce ko namiji bayan sa kuma fari ne ko baki ba ruwan mu mata ce ko namiji kawai mu kalan muke so mu ji a baya amma a gaba kuma jan daɗin muke so kun gane haka ita to kamar haka ne in aka samu alharfu mad gabansa muke so mu ji wani irin harafi ne daga shi sai shi daga harafin daga wannan harafin mad din sai shi amma bayan ka ko ba wai harafin muke so mu sani wani irin wanda ne a wani kaya ne a cikin sa mutum ne aljani ne aljinin kayan jikin muke so kun gane yanzu a tara'ib da a sara'ir ba a kai a dukkan su kowane wannan adin na alifin ba to mu ɗauke shi a tara'ib wani wasali ne a bayansa wani harafi ne a gabansa alhamdulillah kaga wannan wajibi ne kai zai nan majil wajib al-muttasil فمن وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن صدن لكم عن شيء منه نفسا فقلوه ماذا؟ فكلوا هني وانا بايع بسرة يا رب كانت حرف مدكو باتت وانا ارم وصلي kisra ko wani harafi ne a gabanta. alhamdulillah fakuluhu hani a kan haka kenan banda ta tabbata ko kuma a kalma nawa hani an kalma ɗaya ce ai Mari a isa ma ta ai mari mari'ina an gane عسى ربه إن طلقكن أن يبدل أن يبدل له أن يبدله أن يبدله أزواجا خيرا منكن آه، فإن تظاهر عليه وفإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين في أغسل ملائكة أنا أقيمتها في wal A anan kaga akwai alifu ko la wani irin wasali ne a bayansa fata ne ya tsayo zo a gabansa alhamza ko ita alhamza ba sai ka kula da wani irin wasali ne ita ko ba wani irin wasali ne ita alhamzin ta zama alhamza wannan kaga da a harafi ɗaya ne kowannen su alhamza ta zo da harafin madda a gabanta waƙafa hamzun ba da hu harkomar sai kuma koma cikin وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ Kina da ko? Wannan sa’ila falakanta. Wannan kaga duka alhamzar kowace a tsakiya ta ke zuwa, ba a farko ba a ƙarshe ko? A tsakiya ta ke to yanzu bari mu tafi al misalin alhamza a ƙarshe as-sama wanda ta zo a cikin alqur'ani gurare da yawa na ɗaya was-sama wa tariq zatil buruj ko was-samaa بنيناها أأنتم أشد خلقا أم السماء آية على ذكر هذا الهمزة الشيء تظهر في طرف الكلمة لكن مع ذلك قبلها ألف الساكنة المكتوب ما قبلها المد الواجب المتصل شين إذا كان الهمز وحرف المد في كلمة واحدة وشرط حرف المد أن يكون إما ألفا ساكنا المفتوح ما قبلها أو يا ساكنا المفتوح ما قبلها أو واو ساكنا المضموم ما قبلها أهم شيء <clears throat> إذا وقع بعدها حمز فإن كان في كلمة واحدة فهذه تسمى أو فهذا يسمى مد الواجب لماذا سمي متصل متصل لسه أكي كراش متصل saboda li'anna alhamza wa harfan maddi muttasilani fi kalimatin wahida wa yattasilu ba'dhum ila ba'd mubasharatan fi kalimatin wahida وحكمه وجوب زيارة المد على على مد الطبيعي مد الطبيعي شيء لا ينفك عنه صاحب الطبيعة مثال قال أي يسألك شيء كلامك ولا إذا مد الطبيعي مد الطبيعة to wannan ma zaka ce sama'u ka shi dole sai ka kara wajibi ne ya jibu alaika an tabi da ala qadari al-madd al-sabi al-madd al-sabi la budda an tabun in dai zaka faɗa magana a gane la budda an tabun to fil fil wajib la yajuzu laka an taqsur ala madd al-sabi illa fi ba'd al-ahkam an gane wajibi ne kai kana ya kan karu daga madd al-sabi to shi yasa ake kiranta wajibi <coughs> duk da cewa malamai ƙura'u, sun akwai bambanci sosai a wajen ƙura'u wajen adadin ta ah, to shi yasa ake kira da suna maddul wajib ah, al-muttasil ah, amma a ruwayan da muka saba na jin ai ba mai istinadi ba a ba mai ijaza hafsu ko ya kamata mahaddatan mu a yi musu hanyar su samu ijaza da zanto za ka iya karanta qur'ani shi ma da isnadin ka har zuwa kan asali sallallahu alaihi wasallam akwai masu sha'awa wa ya da hadda na ga kwanan nan za a ba da ijaza sai mu sai mu sauka za wani zama malamai daga azar na wata uku insha Allah amma wuce sati sati so ko nawa ne a sati mutum zai faɗi da safe yake so ko da yamma baya iltizami sosai kuma marjana ba ta free of charge da ne bukata sai a yi magana in yi so sai a abin da insha Allah a hafsu ruwayar hafsu an afi akwai fuka biyu fuska ta farko <clears throat> ita ce wadda take jan alif biyu harka hudu akwai kuma jan alif uku jan alif biyu da rabi <clears throat> harka biyar wannan shi ne sannan kuma fuska ta uku shi ne. a kamar da ibul jazari haka to a cikin ƙwaiba ana masa jan alif uku har shida ishba'an an gane ko wannan shi ne game da ita majil wajib al to sai maddul ja'iz al-munfasil to yanzu mun gama da wannan ko fa wajibun in ja'a hamzun ba'da mad fi kalmatin wa zabi muttasil yu'ad fa akwai maddar da wajibi ne ka ƙara ta akan miqdarun maddus sabihi in ja'a hamzun ya ake yin ta shine idan alhamza ta zo ba'da maddin fi kalma bayan harafin madda shine alifun ko ya a cikin kalma daya wa zabi muttasil yu'addu wannan ita ce ake kirga ta ake cewa muttasil to sai ta bi wa ja'izun maddun wa qasrun infusil to sai ta bi kuma ana yi mata madda kuma akan takaice ta idan aka raba tsakanin kalmomin kullum bikin kilmatin alifun din harafin madar yana kalma alhamzan ma tana wata kalmar da bin ma'ana kawai sun haɗu ne wannan ita ce kar ita ce yar auta a nan wannan kuma ita ce yar fara a nan kaga sai a haɗu ke ko wannan ana zuwa daga kanta aka kare shi kuma wannan sai aka fara da ita to dan haka za ka iya sa magirbi ka raba ka ce ku raba kowa ya koma gidansu in ka ce kowa ya koma gidansu to shi kenan wannan sai ka zama ita ce ta farko a can wannan ita ce ta ƙarshe amma in kuma za ka haɗe su ka faɗe su a numfashi ɗaya to shi kenan a nan ne sai kai mata sai zanto wannan alifun ne wannan haramun madda wannan kuma alhamza shi ne ake cewa an yi hati harful maddi fi kalimatin wasu fi kalimatin wasu sababin shi ne alhamza misaluhu kamar inna an zanna kaga inna da mai ta ƙare تأليفكم الساكنة المفتوحة ما قبل عفوكم عز الله قبل بتبارع الحمد لله ذاتك إنا أنزلناه في ليلة القدر في ليلة المضاعف يا أيها الذين آمنوا أنفسكم كلمة من الاتقاء كي أريكم أريكم <coughs> ربي أعلم من جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة ربي أعلم أسمى السورة سورة القصص أكلي نعم da <coughs> سحاء أنتم هؤلاء حاججتم بما لكم به علم كلمة حاجون فيما ليس لكم علم والله يعلم وأنتم لا تعلم إرث وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا to da ابن abinda ta متى مد المنفصل maddul an raba tsakanin harafin maddar da sababin maddar kuma hukuncinta a wajen hafsu shine ya halatta a ta'aice ta jawazu kasur ha harakatai dan ka za ta iya zuwa ka ce inna anzalna ba sai ka tsara akan marjin ba in ka so ke amma ana so in ka faro a haka to ka tsare idan kuma za ka iya in kana so kuma ka cika ta to sai ka cika wannan shi ne a wajen hafsu an asis ce kuma ya juzu wasu tuhu ila arba'i harakat wa khamsa harakat harakat amma haraka biyun yawancin mu islamin na hafsu galibi ile an tsarki shafuliya ne to zai zo da kasar wadanda sai dai an tsariki da durra shi ne ake ya zo da asarun nan an fahimta ko eh, shi yasa za ka ga ko mushaf yawanci masu mushaf sun cikawa ne saboda galibin su an ta shafi biya amma kamar khalil mahmud khalil kusari allah ya ji kansa da rahama shi kaga da yake duk ɗorofin kowace ya bi ta ya yi mata mushaf za ga akwai wanda ya da tawassul akwai wanda ya da asar akwai wanda ya kuma da ishba'il maddar ma gaba daya duka za ka ji kowanne da aka kamar lokacin da ake yayin album na kasa to ka je siwa ka je kamar a saudiya ko a masa sai ka faɗa musu wanne kake so mu da yake kawai duk wanda ya samu maji muke wani ma ba ma ya ga gane su amma su kowane sauti yana da sautin kaza sautin kaza kuma za ka ga kowanne daban da kowanne kowanne kuma da nizarsa musamman da sautin mahmud saboda shi allah ya gafarta mushi yana da za ta yawa na ɗaya shi ne farkon wanda ya fara yin karatu sajja aka sa shi ya yi na biyu kuma shi ne a gaba ɗaya cikin ƙurra kakar ba a kama shi da kuskure ko ɗaya ba da ake nufi da ke nufi shine ba wani harafi da yake masa wuyar fita ko in ya fita za a je kama da wani harafi kusan dai su biyu ne wa'anda la a waƙaf wal istida wala a wajen adai wala a wajen maqamat wala a wajen sauti wala a wajen komai da ka sani kusan alkamalu lillah amma dai su kam da wuya ka nuna wani abu guda ɗaya ce akwai rada da shi da fi? da dai shi zai fi bai shahara ne ba har ya shahara shi ma fi ba kuma da yana da kyau tun da shi har yanzu yana da rai shi zai fi ba kuma mizar sosari da ne tun a lokacin da ya karata da sa da shekarunsa kuma Allah ya rubuta masa kabuli shine wanda ake sa shi karatun Qur'ani a Arafa kuma harami ma yana zuwa ya zauna ya karatu ana sauraron sa ba kuma a taɓa samun wanda aka yi wa haka a wannan zamanin ce shi ragowar akwai almajiransu da yawa su siddiq al-mushawi da shi ma alaihi rahmatullah ya yi kokari Sai illa dai kawai shi za ka ga yana da yanzu a kaɗan kuma shi ba malami ne shi shi khalil hatta ba a ƙur'ani ba malami kuma sannan ba a kawai yake ba marubuci ne ya yi rubuce rubuce sosai a kan abin da ya shafi harkar ƙur'ani da kira'a to shi yasa shi shi ne shehu kuma shi yana da mukami shi ne shehul makari ilmitriya kafin ya mutu an shawi ah, ana ɗan kama shi a ha'un ana cewa ha'ul ɗinsa yana mubalaga a wajen fadda har tana kaiwa kamar yana masa hulla ko wani abu ai kai ainihin sannan kamar abdulbasir ibn muhammad abdulsamad shi ma aljinin ne da ha'u balle kwafi su dai da su makon ainihin مثلا ما قراءات التبتنان سوره تسوي فاتا فاتا فهو شيء مثلا هو الوقف والاهتداء زي فاحن قراءات المقول يا مدام ما سعود شورج ما بتذكر زقوم اللي كان في شيء داخل كان هذا ميزر تاخذ في الصح فهو اللي شو كم كراتين كراتين ما كشوي وانا قبل يا كتبي ساكت كشوي اذا تدمر dukkan suna da wannan bizar amma kuma akwai wanda su kuma dai kana so ka yi tadabburin qur'ani sosai su za ka yi amma in koya kake so ka yi in dai koyan adadi kake so ka yi na qur'ani to dama ka ka wuce hukari ko zaifi ko muhammad ayyu mai shawi ba na koyo ba ne shi mai shawi na karantawa ne a gidaje da karanta a laifin zaɓi karatun karatunsa yana tsaga jiki wani lokacin ya kan fi karatu mutane. a wasu wuraren na abdulbasir kuma da ba sai dai za ka koyi tangini Allah ji kansu da rama sun yi kokari sun bawa duniya wani abu mu ba kamata yanzu yi tunani su da suka mutu an rasa su a haka mutum da in ya mutu dan da ɗan lokaci kaɗan ɗan mantawa da shi a tsoron da ya zo fice yadda ya shigo duniya haka ya fice ya ƙara komai ba haka ya zo haka ya so sallallahu alaihi wasallam yawwa eh, shi imamu shafi a cikin shafiya game da abin da ya shafi batun maddul ja'iz bai nassanta wani abu in ba ta wasu ba kawai amma maganar قصروا عن أرواية حفص عن عاصم يالو الطريقة الطريقة الطيبة عند الإمام ابن الجزري أما قصروا هو دي بكدار حركتين آه، وسيازو الطريقة الطيبة wannan ita مدى manda شيني biyu shi ne yake cewa sai kuma baiti shine inda yake cewa wa mithlu za in arada sukunu waqfan ka ta'lamuna nasta'inu to kuma sai a maddar da take zuwa amma sakamakon za a yi za a tsaya shine al-maddul arim mana abin maddar da take bujirowa amma kuni saboda sukuni shi ne idan aka samu harfin mad shine ko al-alfu as-sakina al-maktub ma qabla ko al-wawu as-sakina al-maktub ma al-maksur ma qabla ko al-wawu as-sakina to kawai in an same ta ba sai alhamza ta zo a gaba ba kawai in dai za a tsaya akan wannan kalmar to za ya halatta a yi mata shine yake cewa ka ta'lamu an gane misali ha antum ha ula حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون ولكن wannan ذا ita akwai fiqala فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ba ni liman da ba me ya janyo mata sababul mad shine as-sukun wujudu harfil mad wa huwa al-waw sakin al-madmum ma qabla alaysa kadhalik was-sukun huwa sabab ولذلك سمي هذا المد والجورة مدى دلارة سينا مجيدي أما هو أهو طبع كيف إذا كجمة سنكي إذا وقع هذا المد من أجل ماذا؟ السفوس لكن آه، آه، آه، ما الذي سبب المد مع السكون وهو وجود حرف المد لا مد إلا بوجود حرف المد إما الألف الساكنة أو الواو الساكنة أو إيش الياء الساكنة بشرط أن يكون ما قبلها إما مفتوحا مع الألف أو المكسور مع الياء أو المضمون مع ماذا مع الواو المد العارض للسكون كذا saboda ka'idar shi ne ba a fara karatu ba a fara furci da harafi mai tsauri kuma ba a tsayawa akan harafi mai wata la yubda'u bi harfin sake wala yusafu inda harfi a ka'idar larabci sai dai a wata riwaya misali alhamdulillahi rabbil alamin ko kun ta wannan kira'a ko ban ba ba sani ba ko Allah ya sa muka gama amma shi gaskiya bai kamata a yi kira'at ba sai da iya mahaddasan Qur'ani wanda bai hatta su Qur'ani bai ga ta shiga kira'at in ba ka za a rarraba masa hankali ya wanda suke da hadda su kan kamata ya samu a samu su wani tashi da kira'at ko da ba shafi'iyya din ba kan mu kutsa sosai cikin kira'at mun samu kusan minti 30 akan tajawidi da dai ba a ce masa kawai ba ba shi in ka iya shi a baka ko baka san shi a ilmanta ba ya ishe ka tsara kawai bari mu an dai fahimci madal arz na sukun ko sai ke to auƙuddima alhamdu ala maddi wa za badlun yace ko kuma maddar da ake kiranta maddul badal maddul badal shine a samu harafai a samu harafin manda da kuma sababin madda shine misali alifin da alhamza ko ya'un da alhamza ko ma menene ne to sai a fara kawo a ƙa'ida wanda ne yake zuwa kan harafin madda ko sannan sai alhamza to idan aka yi ibdali aka ɗauko harafin alhamza aka dale ta farko saboda wani sababi sai aka dada harafin maddar gaba aka exchange launi to a nan shine ake maddar badal misali adam adam asali adam ma'khudun ne min al-udma al-udma kuma shine as sawad baki baki ko don haka idan mace ta zanto mai baka-baka mai launin bakin fata ya ake ce mata adma shi ne muke cewa adama na da yake a wajen laraba adma turika idza dakhalta ala khala'i wa qad aminat uyun al-kashifina zira'i aytan adma a hijana al-lawn lam taqra janina haka amru yake cewa ibnu kalthum to adamu asali a adam a adam a adam to sai aka yi ibdalin hamza din ta koma alifin aka kaddamar da harfin a akan asalin harfin mudar anhu nan fasara adam don haka ah, abu mai sauki dama a kalmomi takaitattu suke adam amanu amana iman an gane to fuska ɗaya ce ita a ruwayar hafsa amma a ruwayar warshi an nafi tana Kabiru. akwai tukar tu amma a ɗariƙar asbahani amma a ɗariƙar azra ita kuma ana yin mu kuma asalin ra'ar da muke karɓarta a wajen malaman ya kamata ta zama da shiba'i sai dai da yake ba kula muke da al'amari na ijaza ba yanzu a ƙa'ida ƙira'ar mutanen magrib yawancinsu a kan ƙira'ar ishba'i suke da haka yanzu in ka zo ka tafi ka zo za ka yi karatu ko me in ka taɗaita a kan ishba'i za su yi maka ba da wannan muka rawaito zuwa da annan su an gane ko da haka misali ya ayyuhan ladina amanu alaikum أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم شسا ورش سوء سيد بدوت haka yanzu je a wannan jiru markar har sai numfashin ka ya kusa ɗari ya ayyuha maddu ja'izul mufassir allazina a allazina maddu sabi a maddu maddu عليكم سلع قوة أنفسكم لا يضر شكرا ولازم إن السكون أصلا وصلا تولى مثال لازم إن إتمام أن أولا أبحث من المهمنتي أكن تدير ذلك أنسى بالإضافة أكن أبن نبقى سليها وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين